An gudanar da babban taron shekara-shekara na 'yan kabilar Kambari da ke tarayyar Najeriya. Taron dai wanda aka gudanar a garin Agwara da ke gabar kogin Niger mai iyaka da jamhuriyar Benin. ya taɓu batutuwa da dama da suka shafi haɗin kan ƙasa da kuma irin nasarar da gwamnatin Najeriya ta samu a yaƙi da take yi da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Farfesa Muhammad Yakubu Auna shine shugaban ƙungiyar ta kambari a Najeriya. Alhamdulillah muna godiya ga shi shugaban ƙasa kwarai da gaske ga wanga irin haɓasawa da yi na koran wayannan yan ta'adda a inda suke gaskiya kokari ne kwarai da gaske mun ji daɗi shi ma dai tsohon gwamnan jihar Kano wanda jigo ne a cikin kungiyar ta kabilar Kambari Kanal Aminu Isa Kwantagora ya ce duk da nasarar da aka samu a yaƙi da kungiyar ta Boko Haram akwai abin da ya rage eh an ci nasara da yaƙin Boko Haram a tiyata na yaƙi yanzu ya rage a nemi shugabanninsu har gobe a zauna da su su yi hankuri su faɗi menene su san cewa najeriya da ta fi karfin kowane mahallu wannan nasarar bai isa ba a ce kuma sai an nemi shugabansu tunda ba batun sulhu sa aka ci nasarar ba kaji shekau ya hito me ya ce yana nan daren to to to kaji an gama A can gefe guda kuma mahalarta taron ne suka yi ƙorafi akan halin rashin ababen more rayuwa da suke fama da shi. da farko ga shugaban matasan kabilar ta kambari balabi tajar yanzu nan wurin yadda yake nan wallahi ina gaya maka in ba irin ku da samu damar su zuwa nan ba wani in ka gaya mashi akwai lokaci mai irin wannan abu ba sai da ya ji sha takarda amma ya leka da ya kawo rafin nan ba zai yadda ya ketara ba ga irin wannan taron yana faɗa ma duniya don su zo a za a dibi irin yanayin da muke ciki kaga zai taimaka mana shi ma shugaban karamar hukumar ta agwara da ke cikin jihar Niger honorable jafar muhammad ali ya ce matsalar rashin gada a kogin zamare na ci masu tuwo a kwarya wannan gada idan allah sa aka yi ta daga nan harbin republic zuwa ibadan duka ba wani wahala komai zai tafi saboda haka wannan magana gada da hanya abu ne wanda yake da muhimmanci gare mu kuma na neman alhorma gwamnati ta sa hannu a ciki makaɗan gargajiya na kabilar kambarin dai sun baje kolin su a taron otani jigan otani jigan ubanna ubanna a ƙarshen taron dai an ƙaddamar da wani littafin da aka rubuta a cikin harshen ingilishi wanda ke ɗauke da tarihin ƙabilar takambari da a yanzu aka bayyana cewa yawansu ya kai miliyan shida a najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya.